الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون waɗanda suke yin riko da wasu abubuwan bauta koma bayan Allah to da sannu za su san ƙarshen mummunar tarayyar da suke yi wato shirkar